ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu duk wanda ya aiwatar da wani abu da ya saba wa al'amarin mu wannan na musulunci an mayar masa idan ka shigo ma'anan itikafi shine ka lizimci masallaci da kuma harabar masallaci malamai sun ce harabar masallaci duk yana cikin masallaci yawan fita fita daga masallaci ko harabar masallaci ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ba to wannan to bismillah wannan yana bata itikafi akwai hausa? ta a ka zo ka musulunta ne? ta? ka zo musulunta babu wanda ya matsa maka ko ya tilasta maka bisa raɗin kanta ne ka zo masha Allah a kace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wato ma'anar wannan kalmar shahada da kai ka shaida ta yarda cewa babu wani wanda za ka bauta sai Allah shi kadai ka yarda kuma ka yarda annabi Muhammadu manzo ne na Allah babu wanda sai ha shi ba Allah bane ba dan Allah bane kuma mu musulmi annabi Isa alaihi salam annabi ne na Allah ba Allah bane kuma ba a bauta ka yarda da wannan masha Allah a menene sunanka a nan samuel yawan ne kake so na ya zaɓi muhammad madadin samuel samuel ya tafi ken muhammad ya mai gurbinsa a ka suna nan baba fa yan uwa babu wani matsala babu rigima to musulunci baya hana ka je ka gaishe su kana kyautata musu kana musu aiki su aike ka ka je duk abin da dai ta wa iyayen shi musulunci baya hana ka je ka musu ka taimaka musu sai dai idan suka aike ka sayan biya ne ka ce baba ya yi. musulmi ne idan suka ce ka je coci ka ce a'a ni yanzu masallaci nake zuwa na musulunta duk wani abin da baya da kyau idan suka ce ka yi ka ce a'a kuma ka gaya musu da girmamawa don yadda za su fahimta ka rika sa su addu'a su ma Allah ubangi ya gane da su su musulunta daga yanzu ka zama ko mai azumi ba za ka sake cin abinci ba yanzu sai rana ta fada gobe kuma ka kama azumi yadda musulmi suke kamawa ka fara yin sallah ka fara yin ibadanka kana tare da wasu abokan ka musulmi to wanda ya ka zauna da su su ka koya maka zai ka je ka samu ruwa haka ka yi wankan ka gaba da wanda babu sosai babu sosai ina fata Allah ya ta ko ya Muhammad Allah tabbatar da alheri to ina ji akwai ina san yawa to a bashi littattafai da da darduma da jallabiya da kayan wanda wani ba Allah ya kawo shi a ba wa musu Allah ya albarka na'am a itikafi kamar yadda na ce ba a fita masallaci ana lizimtan masallaci ne a zauna fita sai dai ta lalura kamar ta sayo abinci ko zuwa asibiti da ire-iren waɗannan idan mutum ya ce zai je asibiti ya ziyarci wani yana itikafi ya ɓaci idan ya ce zai je jana'iza makabarta itikafin shi ya ɓaci idan ya fita ba gaira ba dalili itikafin shi ya ɓaci mutum ya rika kulawa da waɗannan waɗannan a takaice saɓanin waɗannan su ne ke gyara itikafi Allah ubin ya sa mu dace a wata tambaya ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara annabi daraja amin malam tambaya ta ita ce idan mutum yana da iyaye wato ‘ya'ya biyu mace da namiji sai ‘yar tasa mace ta rasu ta bar wato ‘ya'ya har ta girma kenan ina fata an gane ko ‘ya'ya biyu ne da shi namiji da mace macen ta girma har an aurar da ita ta haifi ‘ya'ya sai ta rasu ta bar ‘ya'ya biyu ita ma mace da namiji to sai shi wannan mutumin mutum ya rasu to tambaya ta ita ce jikokinsa guda biyu da ‘yarsa tara su ta bari suna da gadon wannan kakar tasu kenan ita wancan macin kenan ba ba a raba gadon da wuri ba kenan to suna da gado ina fata an gane ko suna da gado mutum ne wato tambayar da take <clears throat> mutum yana da ɗaya da mace guda biyu ina fata an gane ko a ah, sai yar ta girma ya aurar da ita ita ma ta ta haifi ‘ya'ya namiji da mace to ana nan ana nan sai ta rasu ta bar su shi kuma wancan shi ma sai ya rasu to idan wancan uban yarinya kakan kenan lokacin da ya rasu ba a raba gadon yar ta samu ba har ita ma ta rasu yayanta za su gaji abinda ta gada daga kakansu ina fata an gane ko idan aka raba abinda mahaifinta kenan ya rasu ya bari aka bata nata kason bayan ta mutu to za a yi transfer din shi ga ƴaƴanta so ƴaƴanta za su gaje ta sannan su gaji kuma a abin ko da yake ita ita mace ce babu gado babu gado domin sun tsanantu da da ita saboda haka za su gaji uwarsu sannan wancan gadon da uwarsu za ta gada daga mahaifinta idan aka kawo musu za su gada so za su gada ta hanya biyu kenan wannan shi ne, Allah ubangiji ya sa mu dace ah, Ya ce tambayoyi guda biyu aka yi a wannan takardar na farko ya ce malam tambaya ta ita ce an ce wai idan mutum ya zo masallaci kuma alhalin masallacin bai cika ba sai ya yi sallarsa a waje a wajen masallaci wai ba shi da sallah to sai mun tambaye ka kai kuma me yasa ga masallacin bai cika ba kai a wajen me yasa bai cika ba kai a wajen kai ma sai a tambaye ka dalili to a takaicen takaicewa duk wanda ko da a cikin masallacin kake ga sahu can kuma akwai waje kai ka tsaya can baya saboda kai saurin fita baka da sallah baka da sallah duk inda sahu yake mutum ya shiga wajen saboda haka wanda ya a waje ga masallaci bai da sallah ya zo masallaci ya tarar da masallaci bai cika ba ga sahu ya jona yake sai yayi a can in babu wata lalura bai da sallah Allah ban ya sa mu dace sai wannan kuma yace ina neman ansar wannan tambayan mutum ne baya sallah yanda ya kamata kun ji fa baya sallah inda ya kamata amma shigan watan ramadana sai ya kasance sallah ba ta wuce shi a kowace rana sai ya kasance wani bawan Allah sai ya yi ta masa tsiya a bainan jama'a da cewa ai da zaran azumi ya wuce ya daina sallah kenan to shin malam haka yana da kyau ya gaya mutum wannan kalma da makamantansu a takaice abin da kake yi ne ya gaya maka ko da yake bai dace ya gaya maka a bainan jama'a ba amma abin da kake yi ne ya faɗa maka sai ka daina kai ma saboda mutumin da bayi da sallah baya sallah sai ramadan ya zo to tamkar da azumin da ramadan din duka babu su saboda sallah ita ce imaduddin ita ce ginshikin addini idan ba a tsaye da sallah ba babu wani abun da zai tsaya awwalu ma yuhasabu al-abdu alayhi yawm al-qiyamati as-salah fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a bincike shi gobe kiyama game da ibadarsa sallah ce idan aka binciki sallah kawai aka ga ta karbu sauran ayyukan ibada kawai za a ce kawai sun karbu sun yi kyau idan kuma sallah aka maida wa mutum ita aka ce bata karɓu ba duk sauran abubuwan ibada shi ba za su karɓu ba saboda haka a ji tsoron Allah a miƙe Allah da kake bauta masa a ramadanan shine Allah da yace ka bauta masa a sauran kwanakin da ba na ramadanan ba wannan wata ce take a korafi kamar haka tace Allah ƙara wa malam basira amin Allah ya nuna mana wato ya sanya mu cikin ‘yantattun bayi amin malam mu uku ne a wajen mijina kuma ni ce uwar gida yara na biyar kishiyoyi na kuma yaran su bibbiyu malam duk lokacin da mai gidan mu zai yi mana wani abu sai ya gama yi sauran matan guda biyun gaba ɗaya kafin ni ya zo ya mun daga baya a ina da tv amma sauran ba su da shi to yanzu duk ya je ya sayo musu amma ni bai saya mun ba kuma bai bani madadin kuɗin da ya sayo musu ba saboda ni na zo da nawa tibin daga gidanmu ne a da iyaye na na a da iyaye na sun kai ni makka tun kafin in aure shi amma yanzu kuma sai ya zo ya tsallake ni a matsayina na uwar gida ya kai su waɗancan biyun makka ni kuma da na ce masa ina haƙƙina ina kujera na sai ya ce aini na je kawai saboda haka babu wani zancen zuwa makka ina fata an gane ko to shin don allah malam a yi wa maza nasiha su bar irin wannan halin duk wani abu sai ya gama yi musu ne kuma ya mun daga baya to alal hakika tana da gaskiya maganan zuwa haji ba da kobon ka taje ba an situlillah maganan zuwan haji ba da kobon ka taje ba saboda haka waɗannan kuma da kobonka ne kuma dukkan su ukun suna karkashin ka saboda haka she is entitled tana da haƙƙi in ba ka ba ta je ba ka ba ta madadin abun da ka ba ma waɗancan wannan haƙƙi ne sannan kuma tibi ba a hannunka ta yi shi ba sai ka duba wani abu ka mata, ka ce to ku zo kowa ya faɗi abun da yake so ke na ga baki da tibi ke baki da tibi ke kuma me kike so a madadin tibin da za su sai sai ka ba ta nasa haƙƙinka saboda haka ta je ta, iyayenta sun kai ta ta zo hannunka ka kai ta zalika fadlullahi ne yu'tihi man sha." wannan falala ce ta Allah da ya mata ina fata an gane yanzu ba za a kirga ba za a kirga abinda iyayenta can suka mata kafin ka aure ta ba abinda kai suna karkashin ka shine Allah zai tambaye ka gobe kiyama ina fata an gane ko saboda haka maza su daina yin haka babu kyau a tuba a rika adalci Allah samu dace a za mu koma alkur'ani a inda za mu nace za mu maimaita wannan ayan inna fi khalqi samawati wal ardi na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعم إنا جين أنكرت تسمى جيتك نعم za mu fassara Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi lallai wajen halittan sammai da kasai mun yi bayanin wannan cikakke wa ikhtilafil layli wan nahari da sassabawan dare da yini la ayatin ayoyi ne li ulil albabi ga masu hankali wato tafiyan dare zuwan dare da tafiyan da zuwan yini da tafiyan yini haka alkiyama haka ake tafiya automatically a rayuwa ta duniya wato dare ya zo yini ya biyo dare ya karba yini ya biyo a haka a haka a haka ake tafiya mutum ko ya ki ko ya so yana tafiya ko ka dunkule ka hau gado ka lulluɓa ka zauna ba ka fitowa automatically matukan dare da rana suna tafiya kana tafiya kawai ran da aka fidda kai daga daki, za a ga ka canja ka yi furfura duk yi abun nan kawai shekaru sun tafi duk da cewa kai a dunkule kake a kwance a waje daya. kuma tafiyan dare da yini din nan a ci su ne suke bamu eh, seconds suke bamu mintoci suke bamu awowi suke bamu kwanaki suke bamu makonni suke bamu watanni suke bamu shekaru duk su din ne motsawansu ne a cikinsu muke sallah a cikinsu muke azumi a cikinsu muke haji a cikinsu muke ba zakka a cikinsu muke duk waɗansu nau'uka na ibada a cikinsu ake haifan mutum a cikinsu yake mutuwa a cikinsu yake aure a cikinsu yake rasa auren a cikinsu yake ciwo a cikinsu yake warkewa ina fata an gane ko Shi ne Allah ya ce duk wanda ya zauna ya yi la'akari da fitowar rana da faɗuwanta, da wayewan gari da faduwar rana da zuwan duhu da gari ya waye duka wanda ya zauna ya natsu ya yi la'akari da waɗannan lokutan sun ishe shi aya da tunani sun ishe ka makaranta sun ishe ka darasi sun ishe ka tunani ka san lallai ya kamata ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala cikin fitowar rana da faduwanta rana da faduwanta sai kaga ka rasa mahaifinka cikin su ne zaka rasa mahaifinka cikin fitowar su da faduwar su ne zaka rasa matanka wani in ma baka rasa shi ko da dare ko da rana bai wuce waɗannan times guda biyu din lokuta guda biyu a cikin su ne kake haihuwan yaya ko a haihu da dare ko a haihu da rana a cikinsu kake samun arziki ko ya zo maka da dare ko ya zo maka da rana to haka nan komai naka tafiyan dare din nan da zuwan yini Allah ce ayatin ayoyi ne kawai sun ishe ka kawai idan ka zauna ka yi tunani ka kwanta sai ka ga duk iyayenka ka rasa su a cikin waɗannan period guda biyu din haka nan ma wani ɗanka haka nan ma wani abun nan waɗansu jikokinka haka nan wata matarka to a cikinsu kuma ake samun aljanna a cikin ake samun wuta ko kai aikin da zai sanya ka aljanna da dare ko kai shi da rana shi yasa Allah ya raba ibadar akwai wata ibada da ba ta karbuwa da dare sai da rana kamar waɗanne ne kenan a zahar la'asar da su a sallar asuba ta zo in between akwai waɗansu kuma da ba sa karbuwa da da da da ranan sai da daddare irin su magariba isha'i a cikinsu kake kiyamun laili a cikinsu kake komai kake salloli ciki waɗannan lokutan a cikinsu kake azumi na nafila duk ciki waɗannan lokutan ne cikinsu kake haji haji wata ibadar ka yi ta daddare in ka je ɗawafi ana yin shi da daddare ko da rana a jifa ko yi shi da daddare ko da rana duk gasu nan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan lokutan su biyu kai sun ishe ka aya ina fata an gane su suke tura ka suke fasin fasin da kai kama a ce wancan kofan da muke nan ne kabari kai kuma kana daga nan in dare ya cafke kama mana sai ya jefa mai yini sai yini ya cafe sai ya jefa wa daren da ke bayansa sai ya cafe sai ya jefa wa yinin da ke bayan shi ana jefa ana cafe hai na karshen. in rana ne ko yini ne a ce yana cafan kashi kuma sai ya zura a ragan kabari ka gani sai ka mutu ko da daren ko da rana to Allah ce waɗannan kwanaki lokutan sun ishe ka experience sun ishe ka ka san lallai Allah maɗaukakin sarki shine ya cancanta kawai a bautatawa ina fata an gane ko masu hankali ne fake tunani masu hankali la ayatin li ulil albab wanda bai da hankali zaka ga ya shantike ne kawai yana zaune kawai Allah ya ce masu hankalin nan da fitowar rana da faɗuwanta ke zamanto musu aya sune allazina yazkuruna Allah sune waɗanda suke ambaton Allah a kowane lokaci ba sa wasa da wannan time din ba sa wasa da waɗannan lokutan sune Allah ya rantse da su ai yace wal asri innal insana lafi khusrin kaga ya rantse da la'asar ga waɗanda suke cewa time din la'asar ne ko kuma time lokaci ne gaba ɗaya Allah ya rantse da wadduha lokacin waluha wadduha wal laili idha saja ya rantse da dare yace wal laili idha yaghsha ya rantse da yini yace wan nahari idha tajalla ya rantse da asuba yace was subhi idha tanaffas duk waɗannan lokuta Allah maɗaukakin sarki ya rantse da su so yana nuna muhimmancin time lokaci karka yi wasa da shi karka bar ka ya kure alal akalla karka bar minti ɗaya ko minti biyar su wuce baka ce subhanallahi ba su tafi maka da wani lada ina fata a samu ka ambaci Allah a ciki Allah ce alladhina yazkuruna Allah su ne waɗannan waɗanda suke ambaton Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim kuma a menene a kwance ko a kishingide duk da wannan kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya kawo maka duk irin halin da dan adam yake rayuwa a kai ne kawai bai wuce waɗannan hali guda uku ko ka samu mutum kiyaman a tsaye ku'udan ko ka same shi a zaune junuban ko ka same shi a kwance bai wuce waɗannan in baka same shi a tsaye ba za ka same shi a zaune in baka same shi a zaune ko a tsaye ba in Allah da a kwance za ka same shi to waɗannan su ne lokutan da Allah ce duk lokacin da ka tarar da shi za ka tarar yana bauta wa Allah yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko waɗansu kuma suka ci a'a wato yanayi na rashin lafiya ne in yana da lafiya za ka samu yana bauta wa Allah a tsaye wa ƙumu lillahi ƙanitina idan rashin lafiya ta shige shi yadda ba zai iya sallan a tsaye ba sai ya yi ta a zaune yana ambaton Allah yana sallan a haka idan kuma rashin lafiyan ta kai ba zai ma iya yi a zaune ba za ka iya yi ta a menene a kwance a kishin gida za ka samu ya yi sallan a kwance to kaga duk waɗannan lokuta aka ce lalura ce take shigan shi waɗansu mara suka ce a an kawo maka a duk yanayin ɗan adam ne duk inda ka samu ɗan adam imma a tsayi ke ko a zaune ko a kwance ne to duk waɗannan lokutan yana ambaton Allah subhanahu wataala waɗansu suka ce duk sallah ne ka tsaya ka yi ta a zaune wanka ce lokacin da kake da ƙuruciya ka yi ta a zaune kake da lafiya lokacin da tsufa ya zo maka sai ka yi ta a zaune ba za ka iya yin ta a lokacin a tsaye ba za ka samu waɗansu da ta da tsofaffi a masallatai ya ga an kawo musu kujera suna sallah a kai saboda tsufa jikin ya abun nan to wani ma gaba ɗaya ma bai iya tashi ma ya zauna ɗin sai ya yi ta a kwance waɗansu malamai suka ce a in yana zaune za ka in yana tsaye yana ambaton Allah in zai zauna zai ce bismillahi in zai kwanta kuma zai ce bismillah ya karanta addu'o'i ya karanta falaki da nasi da ayatul kursi gaba ɗaya shafa a jikin shi idan zai miƙe ce bismillah in zai tace ce bismillah in zai fita ce bismillah subhana duka komai nashi ambaton Allah ne to kowace fassara ka ɗauka ya nuna dai kana ambaton Allah a kowane lokaci kenan shi yasa na na Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali kowane yanayi yake ciki sai da in ya shiga bayan gida ne da yake ba a ambaton Allah a wajen manzo Allah da ya zara ya fito bayan gidan sai ce gufranaka Allah ka gafarta mu saboda wai ya samu ni dan lokacin da bai samu daman ambaton Allah ba saboda haka yana fitowa daga bayan gidan sai ce gufranaka Allah ka gafarta mu na samu wani ɗan lokaci da na shiga bayan gidan nan ban ambace ka ba ina fata an gane ko za ka ci abinci bismillah a eh in ruwa za ka sha ko maltina a tsaye bismillahi ka ambaci Allah a tsaye in a zaune ne aka kawo maka abinci za ka ci kace bismillahi ka ambaci Allah a me in za ka kwanta ka ce bismillahi kowane yanayi kawai sannan bayan haka wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard waɗannan kuma suna tunani tuna tunani game da halittan sammai da kasai wato waɗannan malamai sun shigo da malaman astronomers wanda suke bincike a sararin samaniya irin masu harba kumbo su je duniyan wata su je nan su je duniyan taurari su je nan su yi bincike da kuma waɗanda suke bincike a ƙasa su shiga suna gano ikon Allah da girman Allah da darajan Allah yanzu ka kalle ka kawai in ka shiga jirgin sama dan sama kawai ya tashi da kai can sama idan ka leko kasa ma balan ka jirgin yadda yake tafe yake kwana da kai yadda kake keta hazo jirgin ke keta hazo kai sai ka ji ka ƙara wani imani da Allah kace kai ina ai wannan wani abu ya faru Allah ne kawai zai fidda mutum ana ba zancen wani mutum ba zancen kaza da kaza kawai in dai har an ɗaga da kai to ka daina dogaro da wani wai injin na nan na jirgi ko ai direban kwararre ne ko kuma kaza kaza Allah kawai in dai kai mumini ne wallahi za ka ji zuciyarka za ta ɗamfara ga Allah ne kawai tun a wannan lokacin za ka ji mutum yana fara ɗan tunanin abubuwa da yake ce kai Allah zai kai mu lafiya amma in ba a sauka lafiya ba kan to dafa ba na sallah ba na kaza ba tun alu dan adam da ya shiga wani irin critical condition haka wani irin yanayi mai tsanani to wallahi tun a lokacin zai fara ba da account din rayuwarsa wallahi Allah zai fara ba da iri yanda rayuwarsa take kai ina ba za a kai ba Allah bai kai mu lafiya in Allah ya jirgin nan na ganni a ƙasa to in Allah ya za a canja abubuwa <laughs> za a gyara wa idza rakibu fil fulki kenan da Allah mukhlisina lahu dinna falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun Allah ce haka mushrikai da suke idan suka shiga jirgin ruwa ma malam masu bauta gumaka suka ji igiyar ruwa na jansu irin webs din nan na teku yana bugawa ga wani irin duhu ga iska na kadawa sai ka ga baɗe sun manta da gumakan sai su koma ma Allah ya Allah kai ne Allah makadaici abin dogaro kai ne kaza ayi ta yabon Allah idan Allah ya fidda su suka tsallaka suka taka ƙasa daram sai su koma bauta gumaka to haka dan adam idan ya shiga wato wani irin yanayi ya ta roƙon Allah a Allah kai mu lafiya kai mu lafiya za a gyara kaza za a zamo na kirki a kaza kaza yana sauka lami lafiyan kawai ma malam an mance da wancan alkawari kaman tunda ya jira a ƙasa ne babu mutuwa can sama ne mutuwar take to zaka ji mutum yana tunani wata rana in kana kwance sai ka rika tunani oh Allah maɗaukakin sa ya halicci sammai yi kaza ya yi kaza wani sa'i tunani ya fi zuwa mutum in ya kwanta ya lulluɓa da bargo tunani sai ya rika zuwa maka wani sa'i wani don tunanin har a kai karfe ɗaya wani baka yi bacci ba wallahi tunani ne kawai wani kaza wani kaza wani kaza ana ta tunani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana annabi Ibrahim ko falamma janna eh, wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqini falamma janna alayhi al laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin falamma ra'a shamsa eh, ra'a al-qamara bazir qala hadha rabbi haka ya ga wannan ya ga wani yana tunani dai yayi communicate ya gano lalle fa yana da Allah akwai wani superior sama da shi amma waye ne ta waɗannan ayoyi da yake kallo ɗin shine ke tunani har daga ƙarshe dai kawai Ga shi nan haka irin abin da manzon Allah yake yaje kogon hira kenan ya zauna shi kadai ya fita daga society ya ce kai akwai Allah ya kamata a ce akwai wata doka da za ta hana irin wannan rayuwar da ake ciki irin bautan da yake ai a garu hira ɗin kenan ai lokacin ba a saukar da sallah ba balle ka ce ma manzo Allah ya je kogon hira sallah ya je yana bauta ubangiji wato ka rika tuna Allah da darajar Allah da ikon Allah shi kanshi ibada ne ta zuci manzo Allah yana condemn irin society na shan giya da menene da bauta kuma ya da a ce da ya akwai ta doka da za ta hana wannan ya kamata akwai wanda ya dace a bauta ba waɗannan gumakan ba ba waɗannan ba ba kaza ba ba kaza ba ta ya za a mutu ya sassaƙe abu da hannunsa yana bautata masa to irin ibadan da yake a kogon hira kenan mutum ya zauna ya ta tunanin ikon Allah da kudurar Allah wani sa'i in ka tuna yadda za ka ke rayuwa a primary ka taso a secondary ina classmates ɗinka na primary ina suwa ne ina abokinka wane ina wance da da ka aura da farko ina ɗanka wane ina wane ka duk in ka tuna sun mutu kawai sai ka ga wani kwalla ya ci ko maka kawai to irin waɗannan tunanin yakan kusanto da mutum ga Allah yanzu da zan mutu a yanzu anya zan shiga aljanna ka irin ayyuka na irin kaza irin kaza irin kaza gaskiya bana kyautata ya kamata fa kasa da zumunci iyayena fa na basu kwana biyu gaskiya kaza irin waɗannan tunani suna da kyau ina fata an gane ko a takaice da mutum ya gama tunanin irin girman Allah da yanda ya halicci sammai da kasai yace rabbana ya ubangijina tabbas ma halatta haza batila wato baka halicci mai da kasai a banza ba ya Allah akwai purpose akwai manufa akwai nufi subhanaka ya Allah ka tsarkaka muna kurakurai ya Allah muna kar wato ba ma baka wa ma Allah hakka qadarihi ya Allah ba ma kaddara ka yanda ya dace ya Allah ba ma kimanta ka yanda ya dace subhanaka Allah ka tsarkaka ka wuce ko ina fatina azaban nar Allah ka kare mu daga azaban wuta kawai kaga in mutum ya iri wannan tunanin zai gano shortcomings nashi kurakuran shi da yawa zai gano lapses da yawa zai gano wato yanda yanda yake takaita ibada ga Allah bai bautawa Allah inda ya cancanta ka gano kurakuranka mu'amalanka da iyayenka da ƴaƴanka da iyalanka da mutane da makwabta da kaza da kaza da kaza kace ya Allah Allah mun roƙe ka fakina azaban nari kawai Allah ka tsare mu daga azaban wuta rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nara wallahi tabbas duk wanda ka shigar da shi wuta ya je kiyama aka ce sakamakon shi wuta to faqad akhzaitahu ya Allah tabbas ka ka kaskanta shi wannan ya tabe ya gama kawai bai ci riba ba wa malin zalimina min ansar kuma azzalimai da suka mutu akan zalunci irin na kafurci da shirka ya Allah ba su da mataimaka rabbana ya ubangijinmu inna na sami'ina shi kadai ne fa amma kaga yana cewa rabbana ubangijinmu ya ubangiji inna na sami'ina munadiyan tabbas mun ji mai kira yana kira daga gare ka mun ji kiran manzonka mun ji kiran manzonka ya Allah yunadi lil imani yana kiran mu muyi yi imani bi rabbikum da ubangijin ya Allah mu yi imani da kai fa ya Allah mun amsa mun amsa kira rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka kankare mana zunubana manya-manyan zunubai kenan wa kafir anna sayi'atina ka kankare mana ƙanana ƙananan mu ya Allah wa tawaffana kuma ka kashe mu ma'al abrari ka tada mu tare da mutanen kirki ya Allah in ka tashi kashe ni ya Allah a same ni cikin mutanen kirki eh, a ce mutuwa ya zuwa mutum yana cikin biya falo da mashaya biya Allah ya kashe ka ma'al abrar A'a, bai ɗauki ranka a lokacin kana tare da mutanen kirki ba idan ya ɗauki ranka ana sallafa cikin jam'i ana karatun ƙur'ani ana aikin haji ana azumi ana kaza ana kaza to ya Allah ka kashe ni duk lokacin da mutuwa za ta tarar da ni ta tarar da ni tare da mutanen kirki mummunai masu aikata ayyukan alkhairi ya Allah kar ta ɗauke ni tare da ‘yan fashi lokacin da ake fashi kar ta ɗauke ni tare da mazinata a lokacin da ake masha a ta zina kada ta ɗauke ni a lokacin da ake menene ake shan giya tare da masu shan giya kada ta ɗauke ni da mutanen banza ya Allah ina fata an gane ko ana kallon kwallo a fili an ce gol kenan sai rai ya fita akwai wani kaset da malamai suka tara yadda ajali ke ɗauko wani yana wrestling ko ya da wancan ɗin ya buga shi da ƙasa ya miƙe ya yi haka yana murna iri ya yi bajinta kawai sai mala'ika mala'ikan mutuwa ya zo masa sai aka ga shi kaɗai ya faɗi muna gani wani sai ya yi dribbling ya yanka a kwallo ya faɗi akwai su a kwara jida ɗan kwallon najeriya ne waɗansu sun yi a filaye ga sunan inda ake zuwa world cup duka ta irin wannan yanayin waɗansu sun yi suna tsere waɗansu sun kuma suna lecca waɗansu sun rayuwansu ta ɗauke su ana cikin sallah mu a nan ma akwai wanda ana cikin rukui Allah ya ɗauki rayuwansa Allah ji kanshi ba za mu manta da shi ina fata an gane kon Allah rahama musu gaba daya wani a aikin haji wani yana ɗawafi to kullum addu'an ka roƙi Allah ya ɗauke ka a wurare masu kyau kuma cikin mutanen kirki masu bautawa Allah rabbana ya ubangijinmu wa atina ma wa'attana ka ba mu abinda ka alkawaranta mana ka ce wanda ya aiki kaza yana da lada kaza wanda ya azumin ramadana yana da lada kaza wanda ya itikafi yana da lada kaza wanda aka yi kiyamun laili da shi yana da lada kaza wanda ya karanta alkur'ani harafi daya lada kaza wanda ya kaza lada kaza ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ba mu abin da ka alkawaranta mana na ladaddaki da kuma aljanna da ka mana alkawari ala sulki ta hanyar harasan manzanninka wala tukzina ya Allah kada ka tabar da mu yawmal qiyamati a gobe kiyama innaka kai din nan ya Allah la tukhliful mi'at baka saba alqawari ina fata an gane ko na'am فاستجاب لهم ربهم أني فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئات لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا Allah maɗaukakin sarki ya ce fastajaba lahum sai Allah ya amsa musu waɗannan addu'o'in da suka yi fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu ya amsa musu addu'o'insu Allah ya ce anni ni Allah ɗin nan ina tabbatar muku ku masu addu'a da masu ayyukan alkhairi la udhi'u amala amilin minkum ni Allah bana yasar da aikin mai aiki daga cikinku bana tozartar da ayyukan alkhairi da kuke yi sawa'un min zakarin ayyukan alkhairi nan daga namiji ne ya yi su au ko mace duk wanda ya abu daidai zan ba shi daidai yanda ya yi a wajen ayyukan alkhairi da ba da lada babu bambanci tsakanin namiji da mace a shari'a ne anan aka ce komai namiji idan za a raba shi da za a raba shi da mace za a bashi kaso biyu ita mace kaso daya. to a wajen ayyukan lada tayi yi kiyamun laili raka'a goma mace tayi yi kiyamun laili raka'a goma a ce wai don kai namiji ne bari a baka ninki biyu ita mace bari a bata ɗaya kawai Allah ya ce a'a nan kam yanda kowa yayi haka zan bashi babu lizzakari mislu hadzil unsa yayi anan ina fata an gane ko yawa ko kuma misali a ce mace ta yi aikin da ya fi naka to ladanta ya fi naka a wajen Allah shi kenan in mace ta fi ka aiki ladanta ya fi ladanka a wajen Allah babu wani don ita mace ne babu wannan ya taso ne saboda yanda aka ɗauki mace a duniyan da kafin zuwan musulunci kafin zuwan musulunci akwai addinai daban-daban daban kamar su yunan a addinin yahudiya da Kristiyaniti da sauran addinai akwai kowane addini irin kallon da yake wa mace a matsayin ta mace haka nan malarabawa masu bauta ma gumaka akwai irin kallon da suka yi wa mace akwai waɗanda suke fikira suke da tunanin ita mace kwata-kwata-kwata babu alheri a tare da ita mace ita kanta sharri ne kawai Allah ya halitta ya ajiye a duniyan nan da babu mace da babu sharri a duniya akwai waɗanda suke da fikiran cewa haka mace kawai take yau wani saboda ya daɗaɗa wa matan shi ne zai je ya yi sata irin masu wannan tunanin kenan wani don ya kyautata wa matan shi ya daɗaɗa mata zai je ya yi sata ya yi lutin ya yi fashi ya yi menene ya ce in ma bai da matan in ma ya je ya yi fashi don ya burge mata ne ya zo ya yi tafacaka da kuɗi duk mai fashi da zai je fashi ina kuɗin ke karewa in ba wajen mata da wajen mashaya da burge mace ba kaga yana ce duk mace ce behind wannan fashin da ake yi don ya birge 'yan mata aje aje abun nan club a yi facaka da kuɗi a birge a ɗauki wannan a kwana da ita jibi wancan gata wancan kaza da kaza a yi ta canjawa ana watayawa in mutum ne kuma mai aure don ya birge ta ta je haji ta je nan a yi yawo a sace kuɗin gwamnati a je ƙasan waje a samu air ticket a je hutu an je kaza ya tafi matan sauran mutane ɗaura zannuwa da cin abinci mai daɗi an sayi mota an bata don a burge ta yara su fi na kowa tanɗe-tanɗe da lashe-lashe da menene duk abin da ke kai waɗansu don a kai duk za ka samu shi sa Allah ce innama amwalukum auladukum fitna dukansu jarabawa ne waɗansu suna kallo mace kawai duk wata ta'asa da laifi da ta'addanci da aka yi yawanci za ka samu kamar mace ne motif ɗin wannan abu waɗansu suna kallon mace ba ta da fa'ida ba ta da komai ita liability ne ga mutum kawai nauyi ne kawai ga mutum irin fikiran da larabawa ƙurai shawa suke wa mace kallo kenan shi yasa ya wai za bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim tawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah yace idan larabawa su kuma da kafin zuwan musulunci idan aka yi wa ɗayansu albishir an haifan masa mace kamar yanzu ana zaune a ɗan dandamali haka na hira ana hira aka zo aka ce wane wani matanka ta haihu inda yana dariya a majalisin ana hira cikin fara'a da jin daɗi yana dariya fuskan shi a sake da zaran ya ji an bashi albishir matan shi ta haihu mai ta samu ya mace hankalin shi ya tashi kai yace sai ka ga ya fuskan shi ta canja ta murtuke ta zamo baka kirin alaman bakin ciki dai da takaici kana ganin fuskanci za ka gansu sai ka ga ya tawara min alƙaumi yana ɗan sussuyin ku ya cikin mutane kar a hango shi kamar mutum ya yi wani laifi a gaban mutane yana ɗan sussun ku yawa baya so ya haɗa ido da su saboda an ba shi kawai albishir an haifar masa yamaci sai ka ga can ma yana neman inda zai sulale sai ka neme shi cikin jama'a ka rasa ya sulale ya tafi ba abinda zuciyar shi take raya masa wannan abun kunyan wannan abun kaskancin wannan nauya zai urabu da shi sai ya ga kawai the only alternative ya je ya binne wannan yarinyar da ranta ya kama ta ya je ya binne ta da ranta cikin yashi ina fata an gane ko to Allah madaukakin sai ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat mace inda tana al'ada za ka ga an da ita can bayan gari can a mata wani bukka da kwano ta zauna can ta ɗauki ɗan risho ɗinta da ɗan kirarin girka abinci da kofuna da plate na dafa abinci da koma da komai ba a mata magana ba a mata sallama ba a hulɗa da ita ba a communicating da ita ba a komai da ita sai ran da ta gama al'adan ta shigo gari za a fara mu'amala da ita da magana da ita kofuna da cokula da farantin da ta ci abinci duk ba mai taɓawa saboda mai tana al'ada kawai laraba suna daukan mace property ne ana iya gadon ta kawai idan uba ya mutu sai babban ɗakar ya zo ya kama duka sauran matan ya jefa musu wani mayafi haka kamar ɗaukali ya kame su kenan duk sun zamanto nashi in ya ga dama ya sai da su idan ya ga dama ya auren man waɗansu matan shi kuma ya karɓi sadakinsu ya coke kawai ya sa aljihu in ya ga dama kuma ya rika mu'amala da su in ya ga dama ya je ya sai da su as property duk mace ba ta da wani amfani kawai ita ba yaƙi baya zuwa gari a ce mata bismillah ga yaƙi ga barazana ya taso mata kawai sai dai su ja da baya maza ne za su je maza ne ne za su yaƙi za su kare al'umma za su kare ƙasa za su kare garuruwa sannan idan aka ci galaba akan mutane matan ne za a kama a mai da su bayi ka je ka ga yarka a hannun wani yana saduwa da ita wai bai washi ce bayan da ka iya to yana gani da ya haifi irin wannan fakaskanci da liability din gara ya binne ta kar a kawo hari gari a kama yarsa ya ji tana hannun waɗansu kawai a matsayin baiwan waɗansu da ƴaƴan da ya haifa to shi yasa ba sa kimanta mace kwata-kwata a takaicen takaicewa irin wannan rashin ba ta matsayin da musulunci ya zo sai ya ba ta matsayi da ita ake gado as, a property yanzu kuma aka ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadhil unsayaini kawai fa in kunna nisaan falahunna a sulusa mata gashi nan falahan nisfu za ta iya gado rabi idan aka mutu aka barta babu ɗa namiji za ta iya gado rabin dukiya musulunci ya ɗaga matsayinta musulunci ya ɗaga matsayinta kuma har ila yau idan ta yi aikin alkhairi ta yi ibada babu bambanci tsakanin namiji da mace shine wannan ayar kenan idan kuma ita tafi aiki to ita tafi a wajen Allah kawai za mu samu waɗansu matan sahabai mata ne ko sun fi waɗansu da yawa matsayi a wajen Allah su bane kuma mata ne Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum bana tozartar da ladan mai aiki idan yayi aiki minkum daga cikin ku min zakarin sawa'un namiji ne au unsa ko mace ce daidai kuke a wajena wajen aiki kawai nake aiki nake la'akari da shi in ji Allah Allah ce zai in fifita maza kan mata wajen aiki wajen bada lada ai ba'dukum min ba'dun ne shashin ku daga shashin ku yake ya fito matan nan daga jikin ku ne suka fito kuma mazan kun fito daga jikin su kuma su suka haife ku can an ciro ta a asali daga jikin namiji kai ma namiji yanzu an ciro ka daga jikin mace ita ta rike ka a cikin ta wata kara ta shayar da kai tai abun nan sannan kuma ka zo ka ce wai ita kar a bata komai Allah ce shashin ku ɗaya ne daga shashin asalin ku daga annabi adam ne yan uwa ne ta za a yi auje aikin lada un ta namiji un ce banda mace Allah ce fallazina hajaru ina tabbatar muku lalle waɗanda suka yi hijira daga makka suka koma madina ko kuma suka yi hijira daga wuraren da kafirai suke matsa musu su hana su ibada suka baro waɗannan wuraren suka je suka zauna a inda za su samu walwala da su bauta wa Allah wa ukhriju min diyarihim aka fidda su daga gidajensu karfi da yaji saboda zalincin kafirai kamar yadda ake kona garuruwa yanzu a yi zalunci a kashe musulmai a kona garuruwan su kaga sun gudo sun bar garin sun yi gudun hijira sun je cikin garuruwan musulmai inda za su zauna su yi walwala wa uzu fi sabili kuma aka cutar da su saboda ni kamar yadda aka harbe musulmi a jizjiya sun fito tafsiri kawai ma malam da daddare aka zo da mota aka tsaya aka ɗauki bindigogi aka yi ta zazzagawa al'ummar musulmi bullet ɗazu da na tambaya mutum saba'in da biyar aka binne masallaci suka fito tafsiri suka fito ƙur'ani suka je karantawa tarawihi suka yi me yasa aka musu haka don kawai waɗannan abubuwan ma wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid sai dai don sun imani da Allah madaukakin sarki kawai aka je ɗaya wajen kuma shagunan su inda suke abun nan shi ma aka shiga aka tada bom da biyu ka haka zaka tar ko a kama ka yanda aka yi ta yi a wancan gwamnati a kama wannan aji a ta azabtar da shi ss kawai ba gaira ba dalili a makala maka wani suna a makala maka wani lakabi dan boko haram ne kai dan kaza ne dan kaza ne ba siddan ba gaira ba dalili wata rana a kama mutum kawai yayi laifi a hada shi da yan fashi wata rana ya fito kawai aikin dare ko yawon dare menene a kama shi a zartas masa da hukunci mara adalci ai ta cutar da shi ba komai ba don sunan shi musulmi ne Allah ya ce wanda ake azabtar da su don kawai musuluncin nan da ibadan nan wa qatalu eh da waɗanda suka je suka yi yaƙi suka yi jihadi suka fafata wa kutilu aka kashe su a filin dagan Allah ce dukkan waɗannan la'ukafiran na anhum sayyi'atihim Allah ce zan yafe musu zunubansu gaba ɗaya in ji Allah zan musu gafara sannan wala udkhilannahum jannatin zan shigar da su da aljanna wanda tajri min hal anharu koramai suke gudana a karkashin aljanna ba sai an yi wahalan shayar da gon bishiyoyin aljannan ba ina fata an gane ko eh, aljanna anan shine garden wato waje ne na shuke-shuke zaka samu misali babban mutum in ya haɗu sai ka kaga yayi wata gona can sai ya je gini a wajen gonan ayaba su lambu ne su ayaba su lemo su abin nan gwaiba ne su menene su menene in ka neme shi ka ji waya je gonan shi hutu ko ya je gonan shi na Camp David a can akwai gonan kaji ta nan akwai kwai a ta nan ana kiwon kifi a can gonan ta hada komai can zai je ya zauna kuma a can wajen gari ne inda za a samu fresh air ma malam ba karan wani abu ba mota ba janareto ba injin nika babu komai mutum ya je can ya zauna ya ɗan wani guwo swimming inda zai ɗan wankan shi ya je abin nan haka za ka to shi yasa aljanna ita ma gonaki ne mutum zai tafiya a cikin bishiyoyin na tsawon shekara ɗari biyar hadisai suka nuna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai je wajen to ƙoraman za ka samu akwai ruwa yana tafiya kai a ƙarƙashinsu ba sai an yi wahala ka shayar ba ka shayar da bishiyoyin Allah ce waɗannan sakamakon da zan musu wannan abin da zan ba su na aljanna in shigar da su aljannan da ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta Allah ce tawaban wani irin lada ne na musamman min indillahi da ya fito daga wajen Allah kai tsaye wallahu shi Allah hu husnu thawab wato a gare shi ne kawai kyakkyawan sakamako yake in kana so ka samu kyakkyawan sakamako mai riba mai armashi ka bauta wa Allah kawai ina fata an gane ko shine zai baka ya baka ka ya ƙara ya ƙara a ba'an hisaban har ka ya Allah ya isa mafi ƙarancin mafi ƙarancin talakan aljanna shine wanda Allah zai bashi gida a aljanna kwatankwacin duniyan nan da abin da ke cikinta sau goma sau goma za a bashi gidanka kawai kai kadai aljanna kwatankwacin duniyan nan sau goma saboda idan aka baka a ce gidanka gaman garin kaduna kana so ka hau jirgin sama yau sai ya tashi yau sai ya sauka ina fata an gane kana bukatar menene waje ne mai mai mai tsawon gaske yadda za ka hau kawata ya ka ji daɗi ka zaga nan ka je can komai naka na lahira za a canja shi ba kamar yadda kake ba ko yadda kake cin abinci plate ɗaya ka ƙoshe aljanna ina akwai nukon giri da ake turowa in za a maka barka da shan ruwa waɗansu 'yan tsiya sai su turo wani irin eh, eh, kwanon kaya haka da wani shinkafa wani yana ci da ce barka da shan ruwa ka gan shi da crepe, wai wannan eh, wanda zai sha ni guda shi da crepe na abin nan to abinda za ka ci a gobe kiyama ya fi wannan saboda ba a son cikin ya zama to karami ne ba za ka ba za ka more ba yanzu kayan buɗe baki idan ka sayo guda goma sai ka ga biyu kawai za ka ci in an sha ruwan sai ka ji duk ka koshi sauran ka kasa ci kuma kana kallon su kana so amma ba ciki to a can ciki ne sosai Allah saka muku da alheri za a girmama mutum sosai yadda zai loda matuƙa Allah ubangiya mana muwafaka sawaban min indillahi wallahu indahu husnu sawab Allah shine mafi kyawun mai sakantawa mutum wannan shine abin da ya saukaka a yau gobe za mu tashi akan wani hani da gargaɗi na musamman daga Allah game da roduwa da halin kafirai da rayuwan kafirai da wataya wanda suke yi daga nan sai mu shiga suratul nisa'i idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu kenan muna buƙatar addu'a ta musamman barkacin zaman da muke a masallacin nan da ayoyin qur'ani da muka karanta da hadisan manzon Allah da muka karanta da azumin da yake bakin mu muna tawassuli da su Allah ubangiji ya yaye mana bala'in da yake samun al'umman musulmi a wannan ƙasa tamu waɗanda aka kashe aka musu ta'addanci jiya a Jos ɗin nan Allah ya karɓe su a matsayin shahidai Allah huce zukatan ƴan uwa da iyaye da dangin waɗanda suka rasa ƴan uwansu wanda aka ji musu ciwo Allah wangi ya sa kafara ne a gare su ya ba su lafiya kuma Allah ubangiji ya bi mana haƙƙin mu muna ce musu Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ba mu yafe ba kuma ba za mu yafe ba Allah ya haɗa waɗannan 'yan ta'addan da sakamakon da ya dace da su wanda Allah ne ya fi mu sani Allah ubangiji ya kawar mana da wannan bala'i ba waɗanda suke yi don dai su muna na wannan tafiya na wannan sabuwar gwamnati Allah maɗaukakin sarki ya kararraya mana Allah ubangi ya ba mu kyakkyawan jagoranci da alkibla a wannan ƙasa innahu qaribun sami'un mujibun lidda'awat subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin